da warhaka kuna sauraron shirin labarun matasa mai gabatar muku shirin Aisa Madu ina tare da Tarnan Ahmed barka da warhaka Tarnan. Barka malama Aisa. Yawa yau mai muka kama abokan matasa a cikin wannan sati. To Aisa a cikin wannan labarin na wagga Lahadi za mu farawa da ayar doka wadda 'yan majalisar dokoki suka sama hannu ta dai wannan ayar doka tana haramta wasu aika masu kama da ta'addanci ta hanyar yanar gizo. Sannan za mu dauko zancen jarabawan neman BAPC wadda aka zo karshen ta a sikiyar mako a duk faɗin ƙasa. Sannan kamar kullum za mu ƙare wa'annan labarun na matasa da labarun wasanni. Yanzu sai mu shiga cikin labarun ko. Me ake nuhi da wannan doka? To malama Aisa ita dai wannan doka da aka amince da ita a can majalisar dokoki. Doka ce mai haramta aiki da wasu hanyoyi musamman kamar bace-bace. To su matasan masu amfani da wannan hanyoyi na yanan gizo me suke cewa? Eh haka ne malama Aisa matasa masu amfani da wannan hanyoyin sadarwa na yanar gizo kowane ya ba da ra'ayin nashi sai a saurari wasu daga cikin su. Ina tunanin wanga luwa sun yi votan shi ne kawai don su hana mana yin wani publication saman kansu. parce que yanzu in ka zo ka faɗi wani abu saman kansu sai su zo su yi aretan ka hakan ga munan ga Niger muna da liberté d'expression kenan bai kamata ba a ce an hana mu ko ya kasance alkhairi ne a cikin wannan mataki kullum a cikin abu mai kyau ba a rasa mara kyau ni ina ganin abu ne mai kyau le fait de recadrer dans le sens objectif du terme donc c'est bon la loi c'est pour Wannan doka domin daidaita mutane ne a cikin gwamnati mai doka. duka wanda ya ce doka sai an samu dokoki da ke tsara zamantakewa a yau tare da zuwan yanar gizo whatsapp da facebook abubuwa ake iya faɗi wanda yake iya tayar da tarzoma kamar abubuwan da suka shuɗe a shekarar bara ana iya tayar da tarzoma musamman idan mutanen ba su da labari suna iya yada wasu labarai da ba na gaskiya ba to ina gani dai a dukkan alamu ai sani dai zan daina amfani da wayannan waɗannan hayoyin kamar facebook ko kuma twitter tarnan ina kiran ka da ka yi hankali kahin a sama wannan dokar hannu A cikin shirin namu za mu yi bayani na 'yan jaraba na BPC. Eh haka ne Aisha ita dai wannan jarabawa ta BPC an zo ta a ranar Alhamis a duk faɗin ƙasar niger Domin samun karin bayani yadda aka gudanar da wannan jarabawa ta BPC ko kuma Breve a bikiyar aikin mu Farida Mamman ta zagaya a can jiri wanda yake cikin CS Kwara Kano ta Arewa inda ta tattauna da wasu dalibai a saurari abin da suke faɗi. Abu ne mai soki a nawa bangaren dai, amma ba zan ce ba ya yi wuya sosai. A ganina ina jin tsoron dai samun makin da ba na so a wajen redaction goma sha shida a PC kuma talatin da takwas. Abubuwan da aka kawo sun yi sauki, amma fatan mu ranar da za a fito da sakamako mu kasance a cikin sahun farko. Jarabawa mat ta yi sauki, musamman jarabawa ta biyu. Brevet abubuwan da aka kawo suna da sauki ba wata matsala muna kyautata zaton zamu huce. Jarabawar da ta fi sauƙi ita ce mata da PC, SVT, Angale da kuma tarihi da kimiyyar ƙasa. Mun san za samu. Tarnan kai akwai wani abun da kake ji idan ana zancen jarabawa na BPC. Haba malama Aisha ni daga an dako zancen na BPC abun da nake tunani da shi shine a wannan lokacin da nake neman wannan jarabawa. jarabawa na rame sosai akwai lokacin da ya kai har kwana ma ban iyawa to Allah dai ya ba sa'a Cikin takaitaccen rahoton mu za mu ɗauko zancen wani marubuci wanda yake gaya a cikin jihar Doso. eh haka ne aisha sunan shi mustapha amadu cekura kuma shi da wannan marubucin shekara shi 29 yau ya kai kimanin shekara goma yana rubuce-rubuce duk da yake akwai wasu matsaloli da yake fuskanta a cikin wannan hanyar tashi shi dai mustafa ya ci gaba da rubuce-rubuce inda yake wayar ma matasa da kai a saurari rahoton da abikiyar aikin mu wadda take a can gaya ramatu isa wanke ta turo mu mustafa amadu wanda an yi wa lakabin suna da lecrivain dandi ma'ana marubucin dandi ya bayyana muna abubuwan da sun kasa shi fara rubuta littattafai kayan ma in rubuta littattafai na sai na shiga cikin daji ko ko in ta yi babban birni in yi enquete abun da na samu nan abun da yana nan ci gaba in zo in ba bayani bisan shi kuma abun da yana nan kawo mun matsala wani wana matashin nan a samu eh, dubara da za a yi don su zama gobe eh, abin mai kyau kwa kenan eh, bisan shi ne yanzu ina nan ga rubuta shaye-shayen kwayoyin maye ayyukan kangararrun yara ƙanana da kuma karatun 'ya'ya mata suna ɗaya daga cikin littattafan da mustafa ya rubuta duk da cewa ɗaya daga cikin littattafan ne ya samu huta in shi mustafa. aikin hannu na rubuta littafin da ana ce mai eh, shisha eh, taban nan da suna shakin hadan nan na rubuta littafin da ana ce mai kuma a faransanci changement climatique na rubuta yanzu dai ina bisga eh, littafin da ana ce ma escolation de la jeune fille kenan dia mata a sasu lokol saboda lokol da amfani su kuma in sun karanta sun samu ilimi suna amfani kasar Nijar kenan bisan shine yanzu ina nan ga misalanci ina da shekara goma da, da na fara aikin nan eh, in ce dai littafin na farkon nan na samu eh, forojen da ana ce ma swiss contact ya taimake ni na hiddo littafin nan da yanzu kuce gani an rubuta eh, aikin hannu bayan wannan kuma na ta yi wurin minister na ta kuma wurin proje da ambasada ma wurin ambasada ma na ta yi na kai vraiment kukana dan a taimaka danganci da aikin da ina yi har yanzu dai ina nan ina jira yau gobe ne suna suna kire ni ni dai har yanzu dai ina nan ina jira yanzu ne na fara in inda na samu contribution nasu kenan abun sai ya ci gaba sosai matasa da dama ne dai suke da fasa'o'i kala-kala na kirkira abubuwan da suke taimakawa wajen samun ci gaban kasa to sai dai rashin tallafi na taimakawa wajen dagule wannan fasa'ar tasu ramti isa wanke studio kalangu gaya me yake iya cewa akan wannan marubuci to babu wani abu da za mu ce mishi sai dai mu ce mishi Allah ya bashi sa'a za mu shiga cikin wasannin motsa jiki haka ne aisha cikin labarun motsa jiki ko kuma labarun wasanni za mu farawa dai da wasan da ake ce ma karate a cikin yannan wasannin dai amadu tinni wani dan jam'uriyar niger ya fuddo sunan shi inda ya samu wata kyautar zinariya a wasan da aka yi na masu yaunin kilogram 67 su da nan wasan a yi su a satin da shude a can faransa shi dai wannan matashi dan jam'uriyar niger ya samu ya fuddo sunan shi kuma ɗalibi ne sannan akwai amina saini ita ma wadda ta fuddo sunanta a wasannin tserere inda ta samu kyautar yabo a tsereren mita 400 wanda aka yi a ranar laraba a can Poland. Ran Lahadi ita dai wannan matashiya ta kara gwadin fajinta inda ta koma ita ce dai zakarun afirka ta shekara ta 2019 na meta 400 inda ta yi su a cikin da 50.97 dan babban tukuncin da aka sa a almai karin magana na wannan mako kamar yadda ake faɗi ice mai faduwa ya fi yin kara fiye da tafki mai fitowa nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu na matasa sai mun sake saduwa da ku a shiri na gaba.